Wa'alaikun assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dangane da ‘yar uwa da take tambaya cewa in ta fidda zaka tana iya ba ‘yan uwanta? ‘Yan uwanta in dai talakawa ne, fukara'u ne, masakina ne, ya halitta ta ba su zakka, ya halitta ta ba su zakka. Amma ba daidai ba ne su ce za ta sai musu wani adaidaita ko wani mashin ko wata sana'a cikin waɗannan kuɗin na zakka, a'a. sai dai ta ba su zakka bugu da ƙari in tana son ta yi musu ihsani kyautatawa tana iya sai musu an gane ko don su nemi kuɗi su kama jari su masu zama mazaje har su kai su hudda zakka wallahu alam